Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka na Aisha Tata ɗaya daga cikin malaman ku na wiki Hausa. A yau zan koyar da ku yadda ake haɗa man gashi. Wajen haɗa man gashi muna da buƙatar kayan aiki da sinadarai. Kayan aiki kamar tukunya, ludai, gas, korishu sannan sinadaran haɗin muna da buƙatar petroleum jelly wato vaseline paraffin oil wato man paraffin palm kernel oil wato man kwakwa amma baki perfume wato turaren haɗi menthol candle wax wato candle na haɗi sannan kala